أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أتكلم باب الصبر من أي حديث نزل نعشرين بكرة وانا شيني درسي نقوم شاعوكو مجلسي نقوم شاعوكو أسمونا اللي تابينا رياض الصالحين مالا يتي وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرويت لدى صهيب الله يكاري جاء بريشي manzon الله صلى الله عليه وسلم ya ce mun yi tarjama ba za mu ƙara maimaitawa ba ana sa kuna rikewa in dai kun manta ni wata kila da wuya manta wanda muka yi tarjama sa mun fice kenan ba za mu ƙara dawowa ba sai mu duba wanda kuma ba mu tarjama sa ba to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya ce kana malikun fi man kana qablakum akwai wani mai mulki malik shine zu mulk sarki kenan cikin al'ummomin da suke gabanu kafin musulmi kenan ko kafin zuwan musulmi ko kafin zuwan musulunci amin imamul kurtubi ya kawo wata magana da aka samo daga bahar shi kuma ya ruwaita daga abdullahi dan abbas a cikin tafsiri na kurkubi din littafinsa yake cewa wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana da kuma wannan kissa da kawo mana ta al'ummomin da suka gabace mu ibn abbas ya ce ba ma a nesa da madina ba ne abin ya faru <coughs> ko nesa da makka a wani gari ne wanda ake cewa da shi najaran najaran kiristoci ne suke rayuwa har zuwa musulunci daga baya suka yi tawaga suka zo gurin manzon Allah kuma suka musulunta wasu daga cikinsu su ne sannan wasu kuma aka mu'amalance su wata mu'amala ta musamman wanda ake cewa da su nasara najaran yanzu na jarana ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa ne na saudiya kamar state ne a saudiya har yanzu sunan da kenan na jiran kamar yadda ba a canja tabuk suna ba ba a canja wa haibar suna ba ba a canja makka suna ba ba a canja madina suna ba shi ma wannan garin yana nan a yadda yake ba a canja masa suna ba wa له ساحر shi wannan sarkin yana da wani matsafi boka ke kuma al'ada ta sarakuna da da yanzu da da can duka ba ta rasa mai mulki da boka kuma ko a wannan zamanin sai an bincika an bakance sosai ake samun wanda baya mu'amala da 'yan duba ko bokaye ko masu ba shi sa'a ne ko kada ne wannan hatta manya-manyan masu hannu da shuni wasu su ma sukan yi mu'amala saboda gudun tsautsayi da asara waɗancan kuma saboda suka cewa mulki da kuma faɗa da abokan gaba kun san mai mulki babu wanda ya fi shi tsira ido ga waye abokin gaban su waye masoyi har ma an samu wanda yake zama da kyara masoya da 'ya'ya da jikoki da hawalai Ku kewaye shi ce to bayanin da muke so mai muku wane da wane da wane dukkan su masoyanmu ne ku so su da wane da wane makiyanmu ne ku taya muke yayya to haka sa Allah sun yi suna da irin wannan illa man rahima rabbuka wanda zai zamanto ya tsaya ya dogara ga Allah ya yi al'asabu bil asbab ya kyautata bayan Allah ya tsare amanar da Allah ya dora masa sannan ya yi iya abin da zai iya na kariya irin wacce ake ba mai mulki amma kuma ya dogara ga Allah ba tare da ya shiga wata hanya ta daban ba ita faran ma kabira lokacin da shi wannan mai mulkin wannan bokan ko matsafin shine ake cewa da shi sahir wanda yake wa mutum wani kulumboto lokacin da ya girma ya lalzanta kuma shine kabira akwai kabira akwai kuma kabura duka abu ɗaya ne kalma ɗaya ce a bambancin watanni ne wannan kabira watan kuma kabura bambanci tsakanin kabira da kabura in aka ce kabira ya girma kenan girma na shekaru kuma yi wannan ko kuma girma na mulki ko na tsawo ko wani abu da aka ce shi kabira amma an fi amfani da kabira na girma na shekaru idan aka ce kuma kabura yana nufin alkadari girman abu ba na shekaru ba kabura ba ka sani inda lani an ta kulu ba na ta samu wannan kaga kabura ne abin ya girma mace ya zama babba mutum ya dinga fatar abin da baya aikatawa Shi shine sai falamma kabira qala lil malik ita ma wannan kalmar ya kamata mu bambance akwai malak akwai kuma malik in an ce malakun ana nufin mala'ika in an ce malikun ana nufin sarki ko mai mulki shi sa aka ce maliki yaumiddini ko kuma maliki yaumiddin in ka ce maliki yana nufin wanda yake ne mai mulki a wannan rana sai a ce da shi maliki yau da mai mulki a wannan rana, ba wani mai mulki in ba shi ba in aka ce maliki yau din ana nufin wannan ranar ta ce kun gane bambancin akwai kuma kira'a duk da ba a karanta qur'ani da ita malaka yau din malaka yau ce na wanka da wani mai karfani ya yi sallah da ita in kai sallah da ita ba ta yi ba akwai kira a muka wasu da ya halatta a yi sallah da ita da kuma ita ake sallah akwai kuma kira'a shasa ko kira'a ahadiyya wacce take ba a samu tawaturi a wajen na kalfasta da kuma ruwayarta wasu sai suke da ita to wannan ba za a ɗauke ta kira ba sai a ɗauke ta akan tafsiri kamar fassara ce to sai gaya wannan sarkin ita da shi in ni ka duka birtu shekaru sun kama ni ba ya kama ni fa a ilayya gulaman ka aiko min da wani yaro wa allimu hussifira ku koya masa aji kun ga ko da mutumin banza ne wai yana sai samu magani akwai ruwaya ta tirmidhi a wannan hadisin wannan ruwa da muke karanta ta musulunci, akwai akwai ruwayar tirmidhi wanda tana da wasu kare-kare wanda babu a cikin na ruwayar musulunci. ya ce a fahimar a غلاما Ka yi كاي da wani yaro mai gane abubuwa, mai kuma hazaka? aka ce kamar sarki ya tambaye shi ya ce to me za a yi da yaron wani aiki za a yi mana gwamna ya nuna kinan kayewa matsafi ya nemi ɗan adam domin ya tsafi da shi sarkin kamar yamar tambaya ya ce a ah, tumi kuma za a yi da yaro kuma ha ake neman mai fahimta mai hazaka sai ce wa allimu hussira a yi koya masa tsafi zan yi a wata ruwayar ta biyu ita ma ta ƙara cewar ya ce saboda ina jin tsoron idan na mutu wannan ilimin zai wasu za a rasa masu shi kuma ya kamata wannan ilimin a samu wanda ya iya shi wannan shine abin da imamul ghazali yake magana a kai na shin ya halatta mutum ya koyi tsafi ba don ya tsafi ba ala ka'idati arabtu sharra la shara sharri lakin li tawfihi na koyi sharri ne ba don ne sharri ba domin na samu kariya ko na kare wasu daga sharri ya halatta wasu daga cikin malamai sun ce za a iya koyar tsafi domin a karya tsafi ba malaman suna suka ce ai ba a karya tsafi da tsafi ana karya tsafi an tsarikin nashira akwai abin da ake cewa shi an nashira shine abin da ake yi domin a karya tsafi ana cewa shi nashira saboda haka tsafi akwai shi kuma ina yin tasiri amma sai Allah ya shi tasirin sannan ya halatta a karya tsafi amma ba da sihiri kwatankwacin ba sai a addu'o'i da abubuwan da suka inganta sai a karya sihiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masa tsafi ku duba dai matsayin manzon Allah abin da aka rasa yadda za a yi da shi duk kulle-kullen da aka yi a gabayansa Allah ya hana don ya ce wallahu ya ati muka minan na shi sa aka ba shi guba ici ya zauna lafiya duk sabon da suka ci abin da ya ci a lokacin sun mutu an ba shi wata gubar da aka kawo masa a cikin karfatar da aka sa ya yi haka zai ta ce akwai guba a jikina sai magana karfatar tana da shi, ko tana soye ta ce akwai guba ya je ta bai ci ba to saboda haka a matsu da haka sai da aka je aka samu gashin kansa aka je aka yi kulli aka samu kuratan du aka jefa gashin ko kuma aka nannaɗe shi gashin kai a cikin mushi bayan an yi masa kulla-kulla sannan aka shiga cikin wata tsohuwar rijiya aka ɗaga wani dutse a cikin tsohuwar rijiyar aka saka mushin tare da gashin manzan Allah aka dora dutsen a kai ruwa ya shanye kuma yi tasiri aka ce hikimar wannan domin mu a koya mana an maka ya zaka ka karya amma ba da haka ba zai ka zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka sako sai da aka Allah ya ba da labarin abin da ya faru an maka wannan shi tsafin a cikin wata rijiya da ake cewa da fi irin zirwan wata tsohuwar rijiya ce an ce ruwanta kamar ruwan lalle haka ruwan rijiyar haka sa Ali dan Abi Talib ya shiga rijiyar ya ɗaga dutsen kila ne dai ya ɗauko shi daga nan masu karya tsafi suke cewa in an gano inda tsafi yake a ɗauko shi ya sai ya bi inda ka yi tsafi ka ce kana jin tsoron sa ba a kada wata matsala in ka san ƙa'idojin da ake bi ba wannan bayanin muke ba amma dai abin da nake so na nuna mana maganar duk abin da kake yi na kirki ya kamata ka samu magada kada me yasa ake son a sami yaya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما duk wannan ai ana magana ne domin kada aikin alheri ya kare in an fara wani abu ya dore gadon da ba a so gadon siya irin wannan na tsafi kun ga tsafi yake a matsayin ce ya manyanta saboda nasiha ga wannan mai mulki da kauna da soyayya da mai mulki amma ita da shi yana son a turo masa wani kwararren wani yaro mai ganewa don ya koya masa ta fada aka ilayi gulaman yu'allimu sai sarki ya aika wani yaro to wannan an ce fada aka ilayi gulaman ko. ina za mu samu sunan wannan yaro gulaman aka ce shi ma samu da ibn abbas ya ce sunan yaron abdullahi bin tabir ta kenan shine mulafin wa kana fi tariqihi idza salaka raqib to za ka fassara gwari gwari in karatun soro ake sai ka ce wa kana fi tariqihi rahibun idza salaka da akwai kadim da ta'khir wa kada fi ni rahibun a hanyar da zai tafi gurin wannan mai koya tsafin a wani rahibi wanda ake cewa da shi rahib shine al-munqati an dunya wa duk mutumin da ya watsi da duniya da hayaniyar duniya ya koma gefe yana ta istighfari da karatun qur'ani da addu'o'i da waya ana cewa da shi rahib a wancan lokacin su ne daga ta samu kalmar rahdana wanda Allah ya ce wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'uha hatta ri'ayatiha wannan ma rahdana din ba mu muka ba mu ba watan su suka kirkire ta ba mu dora musu ita ba ba mu ce su yi ba kuma da suka dora kansu ba su tsare ta ba shine aka ce la rububaniyata fil islam a musulunci ba rubaniyanci mutum ya ce ya daina zuwa kasuwa ya daina zuwa aiki ya daina zuwa komai ya daina ci ya daina sha ko ya daina wanka ya daina wanki ya daina magana da mutane ya daina waye ko kuma ya koma jeji a musulunci ba wannan musulunci abin da ake bukata khairun nas allazi ya'lamu wa yu'lam wanda yake amfana daga mutane mutane kuma suke amfana daga gare shi ba wanda ya koma jeji ba sai dai akwai babun uzla mutum ya kaura ce kowa an ce sai fitina ta yi yawa ana kan a fitine ka addinin ka duk wanda ka zauna da shi ba za a share lafiya ba za a fitine ka aqidar ka za a fitine ka dabi'ar ka za a fitine ka addinin ka haka ce, abinda za ka sai kaura ce mutane Ka tsakanin ka da su assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah in za a yi maka magana ka yaka domin kada ka ci amma in dai da damar da mutane za su fahimci abin da ake musu bayani su karbi shirya su karbi gyara komai kankantar su ba a kaurace wa mutane to duk lokacin da zai tafi akwai wani mai ibada a kan hanya wanda yake gamuwa da shi sai iji duk sanda izo kuciya yana kallon wannan mutum sai yake sha'awar abin da yake yi aka ce wata rana tabba ada ilaihi sai zauna gurin wannan rakibin wasa mi'a kalamahu fa ajabahu ya ji irin zantukan wannan rahibi sai su suka ba shi sha'awa wannan shi ne ke nuna mana gaskiya ita alluri ne da ita idan aka ce da ku kada ku sauraruwa ne ko kada ku ji abin da wani yake faɗa in dai gaskiya yake faɗa in wata ran kai kuskuren ji sai ka ci gaba da zuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani manyan koyi sha suke cewa kada a ji shi domin kana jin sa zai ja hankalinka akwai wanda yazo ina saka da yake sa yake toshe kunnensa yana da waki yana cito amma ya toshe kunnensa ya ce ba ya take Qur'ani so da aka bisa kuskure auduga fatowa ce ko shi ya kire ki kai bari dan ji wannan abin yana ji sai cire ɗayar kin yana dan sata sai dawo zauna da in zauna ya ji abin yake haka wannan abin yake sai ka bugu ya ce ai abin da kuke faɗa bai kama da bokanci ba bai kama da tsaki ba bai kama da waka ba akwai ruwa da danshi da nima a ƙarƙashin wannan abu bai yi kama da zancen bokaye ba wannan zancen Allah ne sai aka ce ayya ya karɓa shine suke cewa la tasma'u li hadha al-hadith wal ghaw fihi la'allakum tadhlun da an fara karatun alqur'ani ku fara hayaniya. duk wani abu wanda za a faɗa wanda zai amfanar da mutane sai ku yi ta harguwa domin kada ci wa kada idan a tasaki da marrabin rahibi duk lokacin da zai fice ya tafi gurin wannan matsafin sai tsaya gurin rahibin wa kada idan ya dan zauna ya dan ji wani abu ya koya sannan sai ya tafi fa idza ata da darabahu idan ya zo gurin wannan matsafin sai ya jirge shi to me yasa ka zauna ta makara ba ka zo ba ba a cikin wannan za mu iya ɗaukar hukuncin ya halatta malami ya tafi almajiransa eh a wani irin duka idan ta kama za a yi duka ana yin duka ba a makasa ba ban da fuska ban da kai ban da gurin da zai zama duka ba a fita tafin hannu ko kafa kuma za a yi inda hali da abin da ba zai tashi ba kuma an gane in za ka yi bulala ta fita guda biyar domin duk bulala ta fita biyar ta zama haji shi malami ya yanke ɗalibin saukin ci bulala ta yi kaga ya koma wani abu daban fashaka ka ila ilan dai da yace yace da wannan rahibin duk sanda na zo gurin ka na kan tsaya na ji wani abu na je gurin wancan sai mun duka فقال سيك إذا خشيت السافرة فقل حبسني أهلي إن كجي كام ترى دل كانونا أقولينا كجي صورا زي دكيكا كسي أي أجلا كتريني أكا سامي ولا أيكي أهلينا بي ستتريني وإذا خشيت أهلك إن كداوي كدا سكتي أي لوكا تنتاسوا لك فكرا تقوين آجي أي ina ka tsaya baka ina ka tsaya to kaka ce maka tsaya a gurina sai ka ce musu ai yau sai an aikata aka akai a gurin boka gurin matsafi shi ne ya tsaye ya gano wani a tana shi haka za ka gaya musu ba kul habasa lissafin ka ce musu sahirin ne ya tsare a nan gurin don kada mu huce wanda mu tsaya abin nan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin wannan kuma annabi baya tabbatar da wata magana wacce akwai sako a ciki ko kuskure sai ya gyara tunda wani abu ake so a ɗauka ciki to nan gurin gashi shi wancan rahibin ya sa an yi ƙarya wannan yana nuna halittun yin ƙarya ba gaira babu dalili an ce saboda ɓarnar da za ta haifu idan ba a zauna a gurinsa ba an koyi addini an koyi tauhidi da sanin Allah za ta yau gaske sau da tun da nan magana ce ta kare martabar aƙida da wane ne an yi karya a zan babu laifi wasu malaman suka ce idan ya nuna cewa wannan wannan rahibin yana kan tauhidi ba za a ce da kai rahibi in ba kan tauhidi kake ba sai dai ko a ce ko akwai jahilci ko wani abu wasu kuma suka ce a'a halattun ya halatta a yi ƙarya domin a tsare martabar wanda ike da kima domin kada a cuce shi wani mutum ne za a zalunce shi ko babu yadda za ka yi ka kuɓutar da shi in ba ka yi karya ba ya ta kai wannan karyar saboda ka kubutar da shi kada a cuce shi kuma akan yi akwai karya ta wanda za mu karanta babanta wacce ta halatta a yi ta wanda bisra suke cewa da ita batul bai ba wai fara karya farar karyar ce kala biyu akwai akwai batul sauda akwai bai baiza akwai fara akwai baka baka ita ce wacce mara dalili farar ita ce mai dalili suka ce wacce misalin ta imamu nawawi ya kawo irin wannan misalan amma su sun kara kamar tsakanin miji da mata ba da yake ce maka ƙarya shi ma ba ta ƙarya domin a zauna lafiya ya auri mace mai son duniya ba laifin yana da wani amini ya dinga bashi aran aron riga mai kayo kayo yana ɗan sa da zai ce da ta yi da kasuwanci abubuwa suna tafa ana ta shirya saboda ka kufuta kata gudu ta barka kuma kai ma lokacin za ka yi makota ya karya ta dan samu wani kuskure domin ka kai fushi dan a zauna lafiya ko kuma ƙarya domin gyara tsakanin mutane wanda da wanda ba a magana an samu kiyayya da gaba sai ta je gurin wanda ta ce a ah, ɗazun nan kwana zuwa ina ta bayanin alherin yana cewa kai mutumin kirki ne amma ya rasa dalilin da ya sa shi kan ya shiga tsakanin kuma da ina da hali ba dai ina jin tsoron abin da zai biyo ba da ya ba ta hakuri har sai ka zuciya ka ta dan huce shi ma sai a je a ga wannan har zuwa sai a samu ku daidaita to wannan irin wannan karyar babu ne huwa ala zalika iz ata ala على دابة عظيمة قد حبست nasa. shi wannan yaron yana cikin wannan hali ya je gurin wancan ya dan ji wa'azi ya je gurin wancan akwai a tsafi ya makara a kake shi ana nan ana nan haka wata rana ya dawo zai koma gida ya rabu da boka makafi ya rabu da rahibi kawai sai tarar da wata katuwar dabba katuwar dabba ta tara hanya an rasa yadda za a yi an yi ta kare ta kare to a wannan ita ma kun ga an ce ala da batin azima ba a faɗi dabbar wata iri ce ba imamu turmizi ya ce zaki ne ya shigo gari ya ja daga an fita shi ya shigo gari ya tara hanya kuma ya ƙi gaba ya ƙi baya kuma hanyar ita ce kwaya ɗaya da mutane suke fitewa duk wanda iman zo kusa da shi ya yi kan mutane saboda haka yaron yana zuwa tara an takare takare me faruwa aka ce ai ka kaji sai ce a ah, to a yau ne zan gane waye mutum waye na gaskiya cikin mutanen nan guda biyu فقال اليوم أعلم الصابر أكبر أم الراكب أكبر zan gane wannan rayuwar shi ya fi ko wancan matsafin da ya fi wane ne akan gaskiya fa a faza hajara sai ɗauki dutse kun ga hajar da abin da aka ce da shi hajar ba na nufin wani kaso ba kamar hoge shi na ke sa da shi hajar ko tsingaro ya ɗauke shi فقال إيش اللهم إن كان أمر الراتب أحب إليك من أمر السائل فاقتل هذه الدابة حتى يرضي الناس يا الله إذا كافسا الأمر wannan rahibin fiye da al'amarin wannan matsafin to ka kashe wannan dabbar mutane kowa ita ce in tafiyarsa aka ce fara ma ha kawai sai je kowa ina kallo fa ana ji a atala ha nan take sai kashe ka wa mabanna mutane kwaye kama hanyar yi su. kun ga abin da ya fahimta kenan rajibi shi ne mutumin kirki domin inda boka ne mutumin kirki to da ba za ka mutu sai ta ci gaba da zuwa zai ce a ah, to rahibin nan shi ne mutumin kirki wannan kalmar wa maban nasu idza qudiyat as-salatu a idza qudiyat as-salatu min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah a fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi da kuma wancan da ake ko da ke ina son kawo kira'a da ba a karatu da ita ne idza qudiyat as-salatu min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah akwai kira'a famdu to al-mubiyu kalmar tana nufin ɗayan ma'ana guda biyu ko dai yaron yana yin haka mutane kowa ita tafi yana cewa a ah, kagon yaro ya yi abin mamaki ya yi kaza ana ta yaban wasu mun suka ce ai kama banza sun samu hanya kowa ya fice ita tafiyarsa ba ta rahiba ba ka bara yaron sai zo gurin wannan boka ya zo wajen wannan rahibin kai ba ka bara ya ba shi labari to a can gurin farama faɗa faƙatala ha za ku fahimta malamai suka ce wannan gabar tana tabbatar da karama ta masoya Allah isbatu karamati auliya illa ko malamai suna sun yadda da wannan ana cewa ai ahlus sunna ba su yadda da karamar ne ba in kana karanta littattafai na tauhidi na akida za ka ga babin da suke magana akan karamatul auliya akwai ta sai dai an kasa ta kala kala akwai karama akwai ihana akwai istidrak kalala mu muna yara mun taso mun tarar da wani mutum in ka sa in aka yi wa yaron kuka gama jerin kwai in ya koma gefe ya kama ta sai wutar ta kama kun gane abin da nake shi ne generator wallahi sai ta kama kuma ɗan duniya ne ɗan tasha so da haka mutane ana ta girmama shi ana ta wane to kun ga wanda yake da ya san me yake yi sai ce wannan rafi ta rana ce Allah yake akwai mutumin da zai yi haka kuna hira ba Allah akwai dan goro kace babu sai ce amiko ko sai ga gora a cikin zakat wanda sai kace da shi wani abin da ake la'akari da shi nagartar mutum idan da zartattar mutum ya zo da abin da ake cewa da shi kari kullin ada abin da ya saba da abin da mutane suka saba gani sai a ce ya zo da karama idan mutumin banza wanda yake fajiri ba mutumin kirki ba izo da wani abin mamaki to sai a ce wannan talala Allah yake ba. akwai kuma ihana wulaƙanci Allah ba wulaƙanta mutum yake yi sai ɗauka ba shi aka ya je wasu abubuwa wanda za a ga mutumin kirkin ne ba zai sha ba shi ko sai a bashi aka ce wannan saboda ba shi da wani imanin gurin Allah sai aka fita haka aka yi masa talala to wannan shine malamai suka ce ina nuna kenan duk mutumin da ke ba Allah Allah zai iya nuna wani abu a hannunsa amma wannan ba ina nuna cewa sharaɗi ne na nagartaka ta ya nuna wani abu ba dan kada ka zo ka dauka wannan shine sharadi kai ta tunanin to ai ai yanzu ni kullum ni ne kiyamul layli ni ne azumi ni ne sallah ni ne wa'i jami'i ni ne wa'i amma har yanzu ban nuna wata karama ba ko daya to ba komai baya nuna cewa kai ba da Allah ba to sai wannan rahibin yace ai bunayya kalmar ai bunayya kalmar bunayya abin mamaki a larabci za ta rubuta ta asalin kalma kuma asalin kalmar yadda take bunai wa kun gani bunai wa shi ne suka ce sai aka mayar da wawu din shi ba ka mai da shi ya sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya aka yi idigami sai ta koma bunayya kakan gaya wa ƙaramin yaro ko babban mutum ma idan akwai tausayi a cikin abin da kake so ka gaya masa kana tausayin sai ka ce da shi bunayya ya kai dan karamin tada anta al-yawma afdalu minni ka fi ni daraja tunda ni ba taba nuna karama ba kai kuma gashi ka nuna karama duk ibada ta wani kai ba zai ibada kake ba ko zuwa kake ka ji wa'azi amma gashi ka nuna karama ni ban nuna karama ba to wannan kalmar fa'atar rani fa'a fa'aka barahu shin ya halatta idan kana da wata falala kai ma mutane bayanin wannan falalar ta ka shi wanda ya da wata falala ta isa mu yanzu shi bayanin shi ayi mu dinnan mu ne kamar yadda aka saba a maka muke sallah ko a Madina muke sallah kuma kullum mun kwanta bacci sai mun ido bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka iya zuwa ka faɗi wata falalarka an ce idan ka baka jin tsoron za ka iya faɗawa cikin wata musiba ta riya to babu laifi ka faɗa amma in dai kana jin tsoron za mutane za su ɗanɗa za ka fara jin ka fara tashi sama to kai shiru da bakin ka kawai shi laifi in ma an san gano ka dinga nuna ba kai bane kamar daga cikin magabata ko wanda da ya fara karatu in ya ji wasu abubuwan sai zuciyarsa tarwaro sai kafa kuka musamman yana karanta alkur'ani da an shigo wurin da ake a karɓar lafiya ya haka sai ya rufe da babban rigar ko ma ya fusu sai ya rufe qur'ani sai ya dinga haka mura ta yi zaki, domin kan ku gane kuka ake yi wani yake cewa wani sun je ce ai je mun je kiyamun laili wallahi masallacin a inda liman ne ya fara muka dinga kuka kun sha kuka jiya Allah wallahi an sha kuka an more <laughs> tunda mutum ya fara yi me yake ka ba mutane labari kai kuka ko baka yi ba ma بلغ من ya kai أرى الأمر كياكي أبن لغني da اللابان بكبان الأمر ياكي مما وإنك ستبتلى هو الله تأجر به kuma kalmar wa in laka satubtala kalmar al-ibtila kun da abinda nufi a gundarin larabci in aka ce al ana nufin idkhalul hadith fi a samu wuta ta ruru irin wutar da ake zuga ta da zuga ciki ta makera a ɗauko karfe bakin ƙarfe a sashi a wuta ya kasu shi ake sa da shi ibtilai daga nan laraba suka samu wannan kalmar duk wanda aka saka shi a wuta an masa ibtilai idan aka saka dutse a duk ƙarfe a cikin wuta har ya yayi taushi aka take shi aka sarrafa shi an jarrabe shi to shine ibtilai to shine ke lalle za a jarraba me yasa yake da shi lallai za a jarraba shi wannan malaman tasawuf suka ce kashafi aka yi masa eh kashe kashafi ne aka ce to ya zama karama ne an sanar da shi aka ce ba haka ba to ta hanyar tirata idanu kun san tirata watan ka kalli mutum ka hasashi wani abu kuma ya tabbata shi ake tar shi tirata akwai mutane masu irin wannan ya kalli wani abu haka ya gano wani abu ba wai gaibu ba na ba kuma duba ni ba komai ba shi ne ake kira shi firasa akwai mutane masu irin wannan yanayi to wannan ta sa aka ce a'a ba wannan bane to ta ina yi gano aka ce ta hanyar al'adatu wa tajriba da al'ada da kuma yau da gobe duk mutanen da ka zo da abin da ya saba abin da suke kai sai sun rigima duk mutanen da ka saba wa addininsu al'adarsu abin da suke so na son zuciyarsu sai sun yi rigima da shi ne take shi lallai za a jarabe ka fa in fa za ta dulla alayya amma ka sani in aka same ka aka kama ka aka fara maka wannan jarabawa to dan Allah ka nuna kowa inda nake me yake so ya nuna wato zan sha wahala wannan ya nuna halaccin in ka bi inda za ka sha wahala ka gudu wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal wannan yaron yakan warkar da waɗanda aka haife su da makanta da kuma waɗanda suke da cuta ta kuturta kalmar akmahu shine allazi wulida wa huwa ama duk mutumin da aka haife shi a makance shine ake cewa shi akmahu amma a'ama ko al'ada za a iya samun ta ana abu lafiya kalau ka ga mutum ya daina gani kuma idansa ya fi naka kyau ya fi naka fitowa gwara-gwara amma baya gani wanda da ana tare shi ama amma al'akma ana nufin wanda aka haife shi ba shi da baya gani wal abraf da kuma mai cutar kuturta wayu dawin nasu min sa'irin addu'a. ba ma wannan maganin ka da yake ba yakan magance mutane sauran cututtuka iri-iri fasami a jalisun lil maliki kada kada amiya akwai wani ɗan majalisar sarki ya yi lalura ya makance sai samu labarin wannan yaron ya fara warkar da makafi ya fara warkar da kutare fa a tabu bi hadaya kasiratu sai tara kyauta da yawan gaske ya zo gurin sa fara yace ma na a ajmahu yace duk abin da ka gani a nan yaro naka ne na ban maka shi in an ta shafai ka ne in dai kawar da ni faƙala sai yaron ya ce inni la ashfi ahad la ashfi ahad ni ba na warkar da kowa inda ma yashfi Allah ta'ala Allah kaɗai shi ne yake warkarwa wannan shine abin da ake son a nuna mana kada ka yi wani abu na bajinta a zuwa ce da kai amma wani kayan ka za ka ce ai kaɗan ma ku tukuna to sai ka hallaka an ce wani daga cikin magabata ko shekul islam na manta ko kuma imam ahmad dan hanbali wani aka kawo masa wani mutum aljanu sun shiga jikinsa sai yi mata karatu sai aljanun ya yi magana sai ce ka fita sai ce zan fita saboda kai ala gafarta malam sai ce ba don ni za ka fita ba in za ka fita ka fita don allah ni waye ni za ka fita don kaga idan mutum ba abu yanzu abin da yake faruwa ga mutane da suke wannan sana'a ta rufiya ke sai aljini ce ka fita nace da kai ka fita in ba haka ba zan yi kanka to sai mutum ya dinga jin shi ma ya isa yana fitar da aljini ko da haka ba a san ka dinga in kana wannan abun ka dinga cewa kana ba mutane labarin ai guda kaza da fitar guda kaza da koyar ba ka isa ka fitar da kowa ba Allah ne yake fitarwa kuma in an biya dan ta kanmu ma mu karatun da nake ma aljanun ma ba sun ci gaba da zaman su ba tunda duk ka'idojin da ake bi mu ba su muke yi daga cikin abin da ake cewa mutum kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza duk mutum samu ciki a kai shi sa na taɓa gaya mana lokacin shekul islam ibn taymiya an zo gaya mutum gida ya ƙi ruwa aka kawo ruwa ya karanta fati ya ce a ji a watsa a gida aka watsa duk wanda ije gurin sanda aka watsa ruwa ya ji ihu suna mun tafi ba za mu dawo ba fatiya wanda kai in wani zai ce da kace karanta fatiya sai ce ba wani abu kuma so da yi karatu a matsayin shekul islam ya bar duniya sun kara dawa suke zaman su sai aka je aka samu wani akar makallahu ai ran nan ma da abin nan ya faru lokacin shekul islam mun kai masa ya ce to ba matsala kawo ruwa ya karanta karanta duk da abin da ya aka je aka watsa suka ce zama daren ba inda za mu je imanin ku da shekul islam za ka wani yau karatu ka ce a watsa mana mutane ba inda za mu je to ne ta yake cewa ni ba ni yake warkarwa ba Allah da yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala da da'utu Allah fa shafaka in ka yi imani da Allah zan roki Allah Allah ya warkar da kai kaga zan roki Allah Allah ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala fa shafa Allah ta'ala ya imani da Allah Allah kuma ya warkar da shi fa dal malika fajalasa ilayhi kama kana yajlisu sai wannan dan majalisar sarki kawai sai a gaishe ya taso ba dan jagora ya zo ya zauna ya harbe a gurin da isa da zama fa qala lahu malik sai sarki ya ce a man rabta alayka basaraka ya haka haka waye dawo baka da ganin ka qala sai ce rabbi sai ce ubangiji na sai sarki ya yi mamaki sai ce wa laka rabbul ghairi kana da wani ubangijin ba sarki ba Shi ne sarkin shi ne ubangijin shi suke bauta kana da wani Allah ba shi ba qala sai ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ni da kai duka Allah fa aqadahu falam yazal yu'adhibuhu sai kama wannan dan majalisar taka yasa aka yi ta gara masa azaba hatta dalla alal gulam sai da ya faɗa ya ce yaron da ka tura ya koyo tsafi shi ya koya mu shi ya warkar da shi ya mun addu'a fa ji abin gulani aka zo da yara fa qala lahu malik sai sarki ya da shi ai bunayya kad balaka min sihri kama tubri al akama wal abrasa ashe karatu ya kankama yanzu har wannan abin da ka koya na sihiri ya sa kana iya warkar da mataki da kutare wa tas'alu wa tas'alu ka warkar da su kaza yi maganin kaza yi kaza lallai karatu ya yi kyau فقال يا ريت إني لا أشفي أحدا ni ba na warkar da kowa inna ma shi Allah ta'ala Allah ne kadai yake warkar da mutane ba a fa aka shi ma sai aka cike shi fa lam yazal yu'adhibu hatta dalla ala ra'i aka ci gaba da gara masa azaba sai da ya nuna wanda yake kada ya nuna shi to kun ga ba kowa da yake iya daure azaba ba shi sa ake kokarin a roki Allah a nemi afiya kada ka roki Allah cewar ai kowa ma Allah ya kawo yaki Allah ya kawo masifa Allah ya kawo aiki sun ta zo ba kowa ne yake iya daurewa ba fa ji a rami sai aka je aka danko shi ma wannan rani ba fa kila lahu aka ce da shi irji an dinika kai ma ka bar wannan addinin naka in kana so a gane ka fa a ba sai yaki kada adil min shari sai ce a samu zarfi kalmar min shari za ku ganta a wasu guraren an rubuta ta min shari ana rubuta ta mishar ana rubuta ta mishar duk abu ɗaya ne amma larabawa sukan faɗe shi da siga uku saboda ka zai iya yiwa ku samu wani wata riyadu salihi nan wacce aka rubuta ta da mishar ko mishar ka ku goge ana karanta shi haka kuma ina zuwa haka da saboda da aka zo da wannan zartar fawudi a fawudi al-misharu fi masriqi ra'sihi aka ɗora wannan zartar a tsakiyar karsa mafrikin rashi shine nan tsakiyar ka aka ɗora kuma haka suke yi da wannan azaba in an kama mutum Allah ya kawai watan zaluncin waɗanda ba sa tsoron Allah ba su da tausayi ba a kan kari ba akwai wani malami daga cikin tabi'i wanda ya bata wani sarki rai ya ce da shi wallahi ko ide na wannan abin da yake kuma gaskiya ne to wallahi ba zan daina ba ne ice zan kashe ka irin kisan da ba taɓa wannan adam irin ya nemo wani ba ya hude mahauki mai fiɗa ya sa aka ɗaure wannan malamin aka fiɗe shi da ransa fiɗa yadda ake fiɗa rago kuma Allah ya tsawaita ran wannan malamin ya ki mutuwa shi kansa bai yahudan sai da izo ya farka cikinsa ya ga zuciyarsa tana bugawa hankalin sai ta ce kafa da sauka kan zuciyar ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan kamo mutum saboda aqidarsa saboda addininsa a saka mataki na karfe a dinga tazan namun cikinsa ana raba shi da kashi kuma haka aka yi wa khabbab ibn al-arab sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an yi ya bar ka ya shiga ya bar musulunci bayan ya musulunta ko bawa makeri a Madina a Makka yana cikin rauna da Abu Afa'ul musulmi aka kwaye masa wando aka haɗa wuta sai da karuru aka zaunar da shi akan wutar yake cewa wallahi babu abin da ya kashe wannan wutar duwawunsa da ya kone kitsansa ne ya kashe wuta. ita abin bai ba addininsa ba shine zo bayan an sake shi yazo suna kuka da wanda aka yi musu wannan Ita ya rasulullah kaga halin da muke ciki kai mana addu'a ka roƙa mana Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda aka yi muku kaɗan ne akan abinda aka wanda ta gabace tunda haka na bayan Allah a musu wannan balantana ayyuhan nasu to shi da shi ma aka aka dora wannan zartar a tsakiyar karfa aka ce ya koma ya rida yace ba zai yi ba fashakkahu hatta wa ashqahu aka dinga kikarawa sai da aka karga shi gida biyu kamar yadda ake karga katako wannan tsarin ya faɗi, wannan tsarin ya faɗi. summa ji abil gulami shi kuma yaron aka ce kai ma za ka samu ba tausaya wa yarantaka ba ba tausaya wa komai ba shi ma ka kamo shi fa ina lahu aka ce da shi irji an dinik ka bar addinin nan naka fa a bara yaki kada fa hu ila nafar min ashabi sai ce da wasu daga cikin ‘yan fadarsa mutane su ce ku kama shi suka kama yaron ba kama shi ce da su in za ku bihi ila jabal kaza wa kaza ku tafi dutsen nan da yake guri kaza da kaza mai tsawo as adu bihi jabala ku hau kololuwar dutsen da shi fa idza balagtum zirwatahu in kun je tsoron dutsen fa in raja an dinihi in ya bar addinin sa fatrukuhu shine jawabi in ya bar addinin sa ku kyale shi وإلا إن يكبر الدين فطرحوا ورغس ثم جاء في جليس الملك حتى حتى تقول الشيء أما جلس السركم فقيل له أكثر الشيء يرجي عن دينك كبر الدين دينك فأبايك فوضع المنشار في مفرق رأسه شيء واقع صاحب الزرطة أتكي أكبر فشقه به حتى وقع شقاوه aka tsarga shi da wannan zartan har sai da ya tsage gida biyu nan ya faɗi nan ya faɗi su maji a bil gula sannan aka zo da yaron fakila lahu aka zo aka ce da shi irji an dini koma ka bar addinin ka fa'a a ba ce ba zai koma ba da فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاسعدوا به jabala. ita ku tafi da shi dutsen nan da yake guri kaza ku hau kan dutsen da shi fa idza balaqtum zirwatahu kun kun hau tsororuwarsa fa in raja an dini in ya dawo ya bar addininsa to ku kyale shi wa illa fatrahu ku jefa shi fa zahabu bihi fa sa'adu bihi jabala suka tafi da shi suka hau kan wannan dutsen fa qala sai yaron yake Allahumma da dama fara jabala sai dutsen yayi girgiza dukkan nasu suka faɗo yaron bai fado ba suka faɗo ciki da su ne suka mutu suka faɗo wa ja'a yamshi ila al-malik tunda yanzu magana ce ta da'awa magana ce ta yada kalmar tauhidi ba magana kuma ja'a da baya wurin sarkin yana takawa da kafarsa ba qala da al-malik sai sarki ya ce ma fa'ala abuka mutanen da na hada ta da su me ya faru a kan su fa fara sai ce kafarihimullah ta'ala Allah ya mun maganin su fada ta hu ila da farin min ashabihi sai ƙara zaɓo wasu ya ƙara hada shi da su fa qala kika dubihi fa'miluhu fi qurqurin ku tafi da shi ku ɗauke shi a cikin kwale-kwale qurqur bi dhammil qafai shi da ke shi qurqur fatina kenan wata ɗan ƙaramin jirgin ruwa ana cewa ko kwale-kwale ana cewa da shi ƙari ana cewa da shi kuma ƙorƙo wata wasa ko bihil bahara ku je tsakiyar kogi fa in raja an dinihi in ya bar addininsa ku dawo da shi wa illa faqazifu in yi ku wurga shi fa za ku bi shi ma suka tafi da shi fa qala sai addu'a take Allahumma tsinihi bi ma shi Allah kai mun maganin sa maganin su da abin da so. a ran gurin malamai suna cewa duk mutumin da ya shiga uku ya laluba duk inda zai laluba bukata ta kibiya sai gaya a Allah nan take Allah zai biya maka bukata wannan shine ake cewa da shi da'watul muftar shine idi amsa kiran wanda ke bukatu wanda ke takura ya rasa wanda za su taimake shi fankafa ihibu safina sai wannan jirgin na ruwa sai kifi فغرقوا سكا لمي باكي دين suka لمي sai ya rashi da dai waja a yamshi ila malik sai da wasu da kabar ba sai da gurin sarki fara lahul malik sai sarki ya ce. ma fara asabuka mutanen da na haka ka da su ya haka yi. qala sai ce kafarihim Allah ta'ala Allah ya maganin su fa qala lil malik sai ya rinse da yaron innaka lasta bi qatili kai yace baka ita kashe ba hatta fa'ala ma amuruka bihi sai dai in kai abin da nace da kai Abin don wannan hanyar duk za ka baka halaka ni ba za ka iya ba sai dai in ni na lakkana maka abin da za ka yi min sannan sai na mutu kala wa ma huwa to me za a yi maka ka mutu tunda da ya mutu ya mutu wannan duk abin da yake faru ya faru mulkin ne ba a san ya yi. so ake yi mutane su gaba da biyayya ko bayan an cuce su an zaɓe su so da haka sai wanda yaron da shi tajma'un nasa fi sa'idin wahid a haka mutanen gari a fili guda kowa da kowa a gayyace shi a ce sarki yana yi kuwa sai mutane sun gama taruwa wata sulubu ni ala ni kuma sai ka kere ni a cikin kututturan dabino abin da ake sa da shi salbu shine kerewa kamar cross Kusan san mutanen mutum an ce an kerewa da suliba fulan me yake ɗauka sai a ɗauka an sa bashi an tsire shi daga duburansa ya fito ta kansa ba haka ake nufi ba sal abin da ake nufi a ma cross watan ai hangin din mutum ba ta ratewa ba kuma da igiya a a buɗe hannunsa kafewa ake da kusa ko a ɗaure da igiya hagu da dama sannan kafarsa ita ba a ɗaure in an daure ta sannan sai a harbi mutum da kibiya ko kuma a soke shi da mashi ko kuma a bashi a haka har ya mutu to sai sai in kana son ka kashe na abinda za ka minke ta sun ma ku sabon minki na ki sannan ka zari kibiya kwaya ɗaya daga cikin kwalina kinana shi ne mazubin kibau abinda ake zuba kibiyoyi a cikin shi ake tsara shi kinana sun ma baƙi sahama fi kabidil kausi sannan ka ɗauko batana ka saka kibiyar a tsakiyar bakan ka ja ka tafi sai ka saita ni sun makul sannan ka ce bismi rabbil gulani da sunan ubangijin yaro sun marmi ne sannan ka jefe ni sannan ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika ni. in kai haka za ka iya kashe sarkin da ya afu haka yake so fa jama'an da ka fi sa'idin wahidin yasa aka yi ya ka tara mutane a guri guda wa talabahu ala tijin ya ka sa aka ya yaro thumma akhadha sahaban min kinanatihi sannan ya zaro kibiya guda daya daga cikin mazubin kibau na yaro thumma wada'a sahaba fi kabidil qaws yayi kamar yadda yaron ya lakana masa ya sanya kibiya a tsakiyar fata sannan ya tafi kowa ina kallo kowa ina ji ثم قال سميتي باسم رب الغلام بسم الله رب الغلام da sunan Allah ubangijin yaro sun marama sannan ya karbe shi fauka samu fi sudiri sai wannan kibiyar sai ta fada ta take kai kai ne yaro ina ne kai kai ne tsakanin nan da nan shi yake tarci kai kai ne tsakanin kata nan farkon kunne ko karshen kunne zuwa nan daidai nan nan tsakiya da ya harba sai ta same shi a nan ko sai yaron ya mutu famat kawai ba a yadda hufi su duɗin yi famat sai yaron ya haka ya dafa gun da aka harbe shi ɗin a nan kai kai ba. sai ya mutu faƙarar na sai mutane suka ce aman na bi rabbil gulam shi ke nan musibar ta zama da yawa ko mun yi imani da ubangijin yawo kowa sai ce ya bada da gaskiya fa utiyal maliku fa qila lahu aka zuwa aka to fa al'amari ya lalace a ra'aita ma kunta tahzaru kad waqa'a fatu wallahi nazala bika azruka abin nan da kake jin tsoro to wallahi ya aka maka rakai da ni yace ya aka kada amanan nasu mutane ko kowa ya bada gaskiya yace a bi a hara su a ja kunne aka je aka ake mutane suka ce ga gaskiya auren da yadda za a yi da yaro ga kuma abin alherin da yake mana sai an shiga addinin sa aro roƙi ubangijin sa sannan za a ci nasara a kansa ba shine ubangijin gaskiya ba kowa sai koma fa amara bil ukhududi bi afwan sikaki fa khuddak sarkin sai ya fushi yace ya zai haka manya manyan ramuka shine wanda Allah yake cewa qutila ashabul ukhududi annar za su waqut idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wannan ita ce kissar ashabul ukhdud ita ce annabi sallallahu ya babu labari a wannan ce sai sarki ya sa kai wannan manya-manyan ramuka shine ukhdud bi aqwa fikaki a bakin hanyoyin da mutane suke fitewa domin kowa ita abin da za a yi cikka a larabcin zamani ana jifin rail hanyar jirgi ita ke ta ta cikka in aka ce cika ana nufin hanyoyi na jirgi amma a tsohon larabci in an ce cika ana nufin kowace hanya in dai hanya ce wata za a iya bi ba gargada lafiya kalau ita ke ta ta cika a tsarikul mu wanda yake an gyara ta sai a ce ne ta sikka jam'inta a ce fika fa huddat aka haka waɗannan ramuka wa udrima fi hannira aka banka wuta shine idrar akwai bambanci tsakanin kunna wuta da ketta wuta da banka wuta da rana sun aka ce udrima an haɗa wuta ganga ganga ita ake cewa ita idrar to sai aka yi irin wannan haɗa wutar wa qala yace mallamiyar lam yarji an dinihi duk wanda bai yarda ya bar addininsa ba ba fa aqimuhu fiha ku tura shi a cikin wannan wuta da karfin tsiya au da lahu ko kuma ku ce da shi in dai addininsa gaskiya ne iqtahim shiga da kanka fa fa'alu yan fada kuwa ba su fushi da fushin wani kuma a duk tarihi haka wanda suke faruwa duk inda aka samu masu mulki sai an samu mutanen da ko ubansu aka nuna aka ce yalla ya ce a kashe sai su kashe ba ruwansu tun da za su ci abinci za su abin biyan bukatar su ta iya duniya kaɗai da tun da aka sa su suka dinga wurga mutane a cikin wuta Allah ya kare mu suka yi ta tura mutane ka fa'alu suka aikata ka hatta ja a timra'atun wa ma ha biyun laha wata mace ta zo da goyonta yaro wasu ce dan shekara ɗan wata tara ne wasu ce wata takwas sun ce shi da wasu ma sun ce sabuwar rayuwa ne ta zo da shi a goye ita ma ta yi imani da ta zo kamar za ta fada sai ta ci birki fata fa a kat sai ta noki an tafa a biya da zukar ta fada an sai abin da isa ta yi haka tausayin yara ita a kan kanta ba kuma za ta iya wulla kanta amma saboda tausayin yara sai ta tsaya la'ar da wannan yaron da yake goye sai ce ya umma isbiri baba ta ki ya hakuri fa innaki ala alhaq a gaskiya kike fada haka sai kawai sai ta fada cikin wuta wannan shine abin da Imam Bukhari ya ruwaito da imamu Muslim Cewar babu wanda yi magana a lokacin da yake goye ko yake zanin goyo banda mutum sai mutum uku a tarihi amma kuma hadisai sun zo da wasu mutanen daban har mutum goma wanda duk sun yi zance a zanin goyo imamu suyuti hawa ke sai mutane guda goma ita waɗanda duk suna jarirai suke magana shi ruwayar bukhari ta ce daga sahibu zurai sai annabi isa sai kuma wannan yara su ne wanda suka magana suna ganin goyo amma kuma su ruwayar su zo har imamu suyuti yake cewa su abin bincikansu ya nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ina ganin goyo annabi isa ya yi magana ina zanin goyo sannan annabi aya ya yi magana ina zanin goyo sari bujirai ya yi magana ina zanin goyo wannan yaron ya yi magana ina zanin goyo wata mace ma an jawo ta ana ta ganta ana cewa ta yi tuna uwarsa yana goye a bayanta wannan yaron sai ce ƙarya ta ce ta yi ba shi ma yayi ya kirga mutane guda goma wanda yake ya inganta ya tabbata sun yi magana suna ganin goyo banda wancan ruwaya ta imamu Bukhari to ya za a tauji wancan ruwaya tunda sahihi ya ce ruwayar bukari da Muslim aka ce akwai abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗe shi kafin a yi masa wahayi a ce da kaza ma da kaza to wannan yana cikin su annabi ya faɗi labarin iya abin da ki sani a wannan lokacin amma da baya an masa wahayi an ce masa ma wani yayi magana wani ma yayi magana wani ma yayi magana wannan shine tauzihin da malamai suke yi rawahu muslim zirwatul jabal da abin da ake nufi da zirwa shine a alahu kololuwansa wa huwa bi kasar bi kasar zali al mu'jamati wa dhammiha in an ce addal al mu'jama shine zalke kun gani in an ce addal almuhmala shine dal kalmar mu'jama ana nufin mai dugo muhmala mara dugo ya zama zarke wa zammiha shine zirwatu ana cewa kuma zurwatu zaka ce zirwatu zaka ce zurwatu ya halatta wal qurqur bi dhammil qafaini Nau'in min as wani nau'i ne na jiragen ruwa wa sa'id huna abin da da sa'id al-ardu al-barida fili wal ukhdud ash-shuquq fi al-ard shine ayi gwalalo kan nahar sagir kamar dan ƙaramin tafki wa udrima ay ukida an hura wa kafa'at ay in qalabat sai ta kibi wa tafa'atat tawaqqafat wa jabula ta tsaya ta ji tsoro to da hadisin akwai abubuwa da yawa da malamai suka faɗa su amma gaskiya mun dan eh, su lokaci sai dai a gurguje a wannan ƙarshen wannan hadisin malam Usaimin yake cewa wannan ina nuna mana halaccin mutum zai iya salwantar da rayuwarsa saboda mutane da yawa su tsira tabiya sai ce amma wannan ya sha ba kuma za ka iya salwantar da rayuwarka domin mutane su musulunta ko mutane su imani ka faɗa cikin wata hallakar amma in ka fada zai iya yiwa ka haye zai iya yiwa ba za ka haye ba amma mutane da yawa za su shirya ko za su tsira ita ya halatta ita amma wannan baya halatta har ko na fakin waki. mutum ya daura kansa ban ya je ya fada wani guri yake baya ciki wannan domin wasu suna kafa hujja da wannan akan halaccin wancan amaliya istishariya da ake faɗa da kuma sauran dai maganganu wanda malamai suke kawo cikin wanda duk sai mai haƙuri tunda yana da tsawo wallahu ta'ala alam وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ruwa da aka a ɗauke ta aiki ta nan an ne ba a sa ta a shiru ba abin da ta ake yi ya saboda mai waya ya tuna masa ake da shiru ka zo da Allah ka dinga sa ta a saboda in ana kana cikin rikotin da waya da ta an kira wata sai a rabawa mutane hankali ni a raba mu hankali kuma da a raba mu hankali to shi sa sai ka ɗauke waya ɗin sai da ka ba ta da taɓa tunatar da kai ba wai yake da ake a siyar a saka a cikin a ga yi da mu a ce da mutum ka dinga kula, kar ka ƙara cewa mun san yawanci mutuwa ce ba wai ana ka da ake yin haka Allah ya samu dace wanda ya ce rantsuwa shi akan abin da yake da yaƙini akan sakamakon wata taura da shi da abokinsa to sai da ka baya ka gano abin ba haka bane ya yi kafara ba kafara a Tun da yana da ikiri akan iya fahimtar sa abin haka da ka baya bai da ba haka bane ba wata kafara da ke a kansa ne ne a yau wato shi eh wai idan mutum idan bokar shi tsaki wani lokacin bokar da kansa ya kan makarin tsafi wai za a iya yi a karya tsafi idan makarin da ya faɗa to yi karo da shari'a za a yi abin ya ci karo da shari'a ba za a yi kuma hanyar karya su yi mafi sauri in dai an ga abin da ake yi a cikin ba sai da ba su suka faɗa kawai kuka samu ruwa in dai an ga abu wanda a al'abu ne na shi hanyar shi a zari a kai hanyar tabbata shi kawai ka samu ruwa ka karanta a yi ciwo a ciki in ka wurga abu shi kenan ya kai sun zama wasu a ciki sai ka samu wanda yake mai malin imani da sai karanta sha ka mutum ya zo yana tura shar da zai karanta kayan da suke yi zagi wani daɗi samu kuma da yake mai samun kai mai tsoron Allah Allah ya tuna yin Allah ya samu dace Allah ya mana gafara